Yusuf Dingyadi kana daga cikin jami'an labaru na kamfen ɗin ɗan takararku na PDP a Tiko Abubakar. Ya kuka ji da wannan izini da kotun ɗaukaka ƙara ta bayar na duba kayayyakin da aka yi amfani da su wajen zaben 2023? A wannan hukuncin da babbar kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja ta yi akan cewar jam'iyyar PDP da jam'iyyar Labour suna da damar su zauna su binciki takardun bayanai na alƙaluman zaɓe da kuma sauran kayan da aka yi amfani da su wajen gudanar da zaɓe wannan aka ya dace kuma wannan shine adalci da kotu za ta iya yi kuma muna ganin in Allah ya so za a gano irin kurakuran da tun farko shi dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP mai girma wazirin Adama Atiku Abubakar ya bayyana a lokacin da yake gabatar da bayanansa gaban 'yan jaridu a Abuja cewar an tafka kurakurai an yi son rai kuma an yi ujoro sannan an kauce ma tsarin ka'idar aiki na zaɓe wanda tun farko kuma zaɓe ta yi alkawari za a rika bayar da sakamako kai tsaye daga ainihin na'urar bibas wadda ita ce ke tattara sakamako tun a matakin rufa har zuwa mazaɓa har zuwa karamar hukuma har zuwa jiha zuwa tarayya. Wannan ya nuna kuna da ƙwarin gwiwar idan kuka samu damar duba waɗannan kayayyakin za ku iya shigar da ƙara mai ma'ana da za ta iya biya muku bukata kenan. Ai shi tuni mai girma wazirin Adama Atiku Abakar ya ba da dama ga lauyoyinsa kuma ya faɗa ma dukkan 'yan Najeriya a waɗanda suka kada musamman masoya da magoya bayan cewar lauyoyi za su je su duba waɗannan bayanai daga nan kuma za a zauna a yi nazari akan abin da doka ta ce inda aka kauce ma doka da kuma takin da ya kamata a ɗauka bisa ga shari'a abu ne wanda yake ana bi a ka'idance don tun farko da hukumar zaɓe ta bi ƙa'ida akan wani yanzu misali ka kalli sakamakon zaɓen jihar bauchi da na gombe da kuma sakamakon zaɓe na rufar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaɗa kuri'a. Duk zaka ga zaɓe ne tun shekarar 2019 aka zo aka haɗa wani lokaci kuma zaka ga ma zaɓen wasu mazaɓu da wasu ƙananan hukumomi an riga an cika takardu daban da ainihin ƙurƙun da aka jefa akan bayanan alƙaluman zaɓe. In ka tuna abin da ya faru a 2019 kusan tsarin iri ɗaya ne kuma an je kotun koli a ƙarshe ba tare da an cimma nasara ba. Menene ake tunanin zai zama bambanci tsakanin irin waɗannan waɗancan hujjojin da aka gabatar da waɗannan da kuke shirin gabatarwa. Kuskure ne a tsari ma na siyasa don an yi maka abin da bai dace ba a 2019 ka ce wai yanzu a 2023 ba za ka nemi haƙƙinka ba. Zaben 2019 yana da bambanci sosai in ka dubi irin aringizon ƙuri'un da aka yi ta amfani da manual abin nan yanzu kuma an ce za a amfani ne da na'ura wanda hukumar zaɓe ta fara tabbaci ta ce za ta yi kuma ƙarshenta ta ta zo ta yi ma mutane abin da bai dace ba wato maimakon ta amfani da ainihin na'urar bibas din sai ba ta yi ba aka rika cike sakamako da hannu kuma ana aika shi da hannu a maimakon yadda na'ura aka ce za a yi